Babu mai hoji da ke Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan mura da kuma alaji tare da kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Turkiyya da ke Abuja wato nizami To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan mura. Mura shine ya kasance an samu kwayoyin cuta jin jinsin virus su shafi tantanin da yake rufe da cikin hanci da bayan hanci da makogoro a wani lokacin har zuwa huhu a wannan shi ake cewa mura Shin menene alamomin mura? Alamomin mura sun kunshi yoyon hanci kamar majina ya rinka fita daga hanci atishawa makaki a makogoro da hancin da tari wani lokaci da ciwon kai da zazzabi idan mura ce gama gari ba su faye tsanani ba amma akan samu wasu muran musamman murar da aka fi samu a irin annoba kan iya zuwa da abin da ya shafi wannan zazzabin da ciwon kai mai matsananci da kuma a samu matsala wurin numfashi To likita cutar mura ta kasu kashi nawa ne? To mura za a iya kasa ta misali a ce akwai ta gama gari wato common cold akwai kuma wadda take zuwa a matsayin annoba kamar irin su mura tsuntsaye irin su corona da sauran su sars da aka yi a baya da za a iya sa su a cikin ajin mura. Akwai abin da kuma za ka ga komai za a ce masa mura ne to amma a likitance ba za a kira shi mura ba saboda ba kwayoyin cutar da suka kawo shi wato kamar misali irin su alaji akwai wanda misali yanzu mageta na gittawa zai fara tari da atishawa da duk alamomin murar nan ko kuma idan ya shaki wani abu da jikin shi baya so na alaji zaka ga yana tari da atishawa da kaikayin na makogoro da sauransu su a misali ba za a kira su mura ba to amma duk alamomin da kai mara lafiya zaka je zaka ce mura ne sai dai an je asibiti likita ce wannan misali alaji ne ko ya ce ko kuma wani polyp ne a cikin hancin ko kuma ya ce ko wani ƙari ne ya fito a cikin cikin hancin da yake baka waɗannan alamomin muradin. tsakanin manya da yara su waye suka fi cin karo da ko kuma suka fi yin mura kuma menene dalili to yara sun fi yawan samun mura idan aka kwatanta su da manya saboda kuma dalilai da dan dama a misali garkuwar jikinsu ba ta yi karfin da za ta yaƙi da yawa daga cikin kwayoyin cutar da suke kawo mura nan ba sannan kuma idan ka kula mu'amalar yara ta fi ta kudda da kan misali ta manya idan ka je makaranta misali ka ga yadda suke zama suke wasanninsu suke cuɗanya da juna idan kenan aka samu yaro ɗaya da mara nan zai iya rabawa duk 'yan ajinsu sannan kuma da za a fito wurin filin wasa to har da waɗanda ma ba 'yan ajinsu ba saboda ma'amala ta kusa da kusa da suke yi za su rarrabawa junansu sannan idan babba yana da mura misali zai ɗauki waɗansu matakai na kada ya atishawa da wanke hannun shi ya kauce daga jama'a shi yaro ba ruwan shi da wannan ba zai ɗau wasu matakai ba bai ga dalilin da zai sa a sa wasu dokoki ba dan yana da mura saboda haka mura ta fi yaduwa a cikin yaran ma fiye da manya To likita menene bambancin mura da kuma alaji? A ah, bambancin mura da alaji na farko shine ita mura kwayoyin cuta nau'in virus suke kawo su amma alaji jiki ne baya son haɗuwa da wani sinadari sinadarin nan zai iya zama ko a iska ko a ruwa ko a abinci ko kuma mutum ya shaka ko ta turare ko wasu abubuwa dai daban saboda haka da mutum ya haɗu da wannan abin da baya so garkuwar jiki ita za ta fara complain wato ta fara eh, nuna damuwar ta to waɗannan nuna damuwar da garkuwar jiki ta shi yake kawo abubuwan da ke faruwa a alaji kenan sai a fara samun majina da atishawa da makaki da sauransu kuma shi kusan kana haɗuwa da abin da jikin baya so yanzu yanzu nan ne matsala za ta zo sannan kuma idan aka ba da maganin alajin nan ana ba da shi dan lokaci kankani sai ka ga komai ya lafa kuma har masu alajin yawanci za su gane cewa to idan na haɗu da wancan abin misali wanda yake da alaji da sabon fenti ko mage da sauransu sun san cewa da sun haɗu da wannan abin fa ga abin da zai zai biyo baya saboda haka za su iya kauce mai amma mura ita kwayoyin cuta ne da za ka iya shaka ma baka san kama shake su ba kuma su dan ɗauki ɗan lokaci kafin su fara nuna alamu. To yaya tsananin cutar mura idan har ba a ɗauki matakin da ya dace ba? tsananin cutar mura yana da alaka da abubuwa da dama misali yaron da yake da ƙasa da wata ɗaya idan ya mura to yawanci ko da mura garma gari ce tana wahalarwa matuka saboda ba zai iya shan nono ba hanci zai toshe saboda haka dole baki ya zama a buɗe kasancewa ba zai iya shan nono ba gashi yana jin yunwa amma ba zai iya shan nono ba zai kuka ya ihu ya hayaniya da za a ma kasa gane me dalili amma matsalar kawai mura ce dai ba wai wani abu na daban sannan kuma saboda kasancewar hanyoyin iskar su 'yan kanana ne to sai ya zama murata ta wahal da su sosai har a samu matsala wurin numfashi da sauransu to haka kuma tsofaffi na iya samun matsala da mura sosai ba kamar sauran mutane ba saboda su ma maganar garkuwa jiki ba ta da karfin da za ta kwantar da shi wannan cutar tamar sai ya zama sun wahala sannan ya danganta ga menene ya kawo mura idan gama gari ce ce kuma garkuwar mutum lafiya lau babu matsala to ba ta wahalarwa ba amma idan garkuwar jiki na da matsala ko saboda mutum yana da wata rashin lafiya da ta kawo garkuwar jikin na da matsala kamar misali ciwon siga wanda ba a samu an kontrolin din shi ba ko wanda suke da misali ciwon kanjamau ya zama garkuwar jikin ba ta da karfi ko wanda suke akan wasu magunguna musamman steroids wanda su ma garkuwar su ya zama ba ta da karfi to idan suka samu murar ko da ta gama gari ce tana iya wahalar da su sosai ita kuwa murar da ake samu a annoba mun gani irin matsalar da aka samu a duniya mutane da dama sun rasu saboda irin waɗannan murorin da aka samu na annoba saboda haka ya danganta ga abubuwa da dama shin mura na daga cikin cututtukan da ake iya yadawa lallai cutar mura tana daga cikin cututtukan da ake yadawa kusan a ce ma ba a san wata cuta da ta ake yada ta cikin al'umma da ta fi mara saurin yaduwa ba cuta ce da ake yada matuka to likita me ya kamata mutum ya yi a lokacin da ya kamu da mura To idan mutum ya kamu da mura da bukata ya san cewar cuta ce mai yaduwa kuma zai iya yada ta ga waɗanda suke kusa da shi. Saboda ka sai amfani da mask wato takunkumi da aka amfani da shi lokacin corona sannan ya rinka wanke hannun shi akai-akai. Sannan idan mutum zai tari kada ya sa tafin hannun shi ya tara hanci ko baki a gara ya amfani da wajen cikin tafin gwiwar hannunsa tunda shi ba amfani da shi wurin taba kofofi ko wurin gaisawa da mutane wannan da zai sauƙaƙa wurin yada cutar idan yaro ne karami yana zuwa makaranta da buƙatar a yi haƙurin 'yan kwanaki har mura ta sauƙi saboda idan ya je makarantar nan zai iya yada ta kuma watakila shi din yana samun sauƙi wanda kuma ya yadawa shi ma ya sake dawo mai ita saboda haka idan aka ɗauki waɗannan matakai insha Allah za a samu sauƙin yada ta Shin cutar mura tana da nasaba da mu'amala ko kuma mu'amala da sanyi? To dangantakar mura da sanyi abu ne da ya kamata ya duba wasu matsaloli na daidai sanyi baya kawo mura kamar yadda muka yi bayani ainihin mura kwayoyin cuta ke kawo ta to amma misali akwai waɗanda suna da alaji ɗinsu na sanyi in suka da abu mai sanyi su kuma alaji ɗinsu wato abin da ake cewa cold alaji kaga kenan za su iya samun wasu alamomi na mura wanda kuma za a iya ɗauka cewar irin waccan mura ce ta ga mura gama gari amma ba shi ba ne amma abin da ya sa mura tafi yawa a zamanin sanyi saboda a zamanin sanyi mutane mutane sun fita ruwa a wuri ɗaya ko a ɗaki ne kuma a rufe tagogi ya kasance iska ba ta shiga ta fita kenan ƙwayoyin cuta za a tare musu hanya a tattara su a wuri ɗaya yadda idan mutum ɗaya na da cutar nan zai iya yada ta ga mutanen da suke cikin wannan ɗaki ko ko wani wurin taro haka da misali za a rufe tagogi saboda haka wannan shine dalilin da ya samu ran sai kasance kenan an fi ganin ta a lokacin sanyi amma ba wai dan shi kan kanshi sanyin yana kawo kawo Menene alakar mura da tari? To shi tari wata hanya ce da Allah ya ba mu ta tabbatar da cewar hanyoyin da iska ke shiga tun daga mu har zuwa hukunmu ya zama lafiya lau. Wato duk wani abu da zai taɓa wannan hanya zai iya jawo tari har ma idan misalin wanda ba eh, ya shiga abin da ake cewa koma ko bai san inda kanshi yake ba har in yi tari to ana murna cewar to ya fara dawowa hayyacin shi wato a likitance za a ce wani reflex ne kuma mai amfani wanda yake taimaka wajen kare hanyar iska dinnan idan mura ta zo tana shafar hanyar iska nan ne tun daga tantanin da ke rufe hanci har abin da ya yi ƙasa kenan duk abin da zai taɓa hanyar nan zai jawo ta tari tarin nan yana kokarin ya tabbatar ya fitar da duk wani abu da zai fitini hanyar da iska ke shiga to kenan tun da amura abin ya shafi tantanin hanyar nan to kenan mutum zai yi tari saboda tunanin shi wannan tari da yake zuwa yana kokarin ya gyara hanyar iskar ne zama ba ta da wani matsala to muran ita ta kawo matsala shi yasa tarin nan yake zuwa musamman idan akwai majina to tarin nan yana kokarin kada ya bar majinar ta yi kasa ne yana neman ya fitar da ita yadda zai kiliyarin hanyar yadda iska za ta shiga lafiya lau Shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan zamu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. A ana rawa